This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya samun mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yammacin yau Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. to grace yanzu haka shugabannin kasashen nan da cutar ebola nan ta auka da kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya sun fara taro domin su san inda za su bullo mata bayan da shirin su na tsagaita wuta ya wargaje rundunar sojan isra'ila ta ce mai yiwuwa ne mayakan hamas sun cafke ɗaya daga cikin sojan ta sannan kotun tsarin mulki ta uganda ta sauki dokar nan da ta tanadi ɗaurin rai da rai a kan masu luwaɗi da madugu kanun labaran kenan hukumomi a jihar taraba sun bayyana shawo kan tashin hankalin da ya sanadiyya asarar rayuka da kaddarori a garin ibi yayin da kuma aka kafa dokar hana fita muna da rahoto bayan labarai sai kuma batun kara kuɗin fito kan motocin da ake shigarwa najeriya inda dillalai ke kuka cewa da mu da jama'a wanda suke saya motoci gaskiya za a shiga wani hali musamman ita federal government ta ce za ta kera mota made in nigeria kuma motocin babu su a kasa kuma an je an kare kusan kashi 70 akan abin da muke biya a yanzu Za ku kuma ji wani sabon babi da aka buɗe a siyasar jamhuriyar Nijar. Bello Habib Galadanci zai gabatar da shirin addini amma duka sai bayan kun sha labarai. jima barkanku da wuni. kasashen afirka din nan da ake fama da cutar ebola a cikinsu da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya wato suna dab da kammala wani shiri da zai ci kuɗi kamar dala miliyan ɗari wanda za su yi amfani da shi wajen yakar cutar da kuma hana ta wanzuwa a birnin conakry na kasar gini ne yanzu haka ake taro tsakanin shugabannin ita gini din da liberia da saliyo da kuma shugabar hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta who dr margaret chan a kan shi wannan shirin da har ila yau zai taimaka wa makautan kasashen nan su shirya hana bazuwar cutar zuwa ga al'ummominsu. dr chan ta ce wannan barazana ta ebola da kuma yadda take wanzuwa yasa abun wato ya kai matsayi mafi muni na cutar da aka taba gani a duniya wanda kuma har ya tilasta mai ita who din da su kasashen da abun ya shafa tashi tsaye haikan domin su dauki kwararan matakan ja mata burki a najeriya ma a yau juma'a ne aka rufe wani wurin ajiye gawaki na jama'a da ke jihar anambra a can kudancin kasar kana kuma aka keɓance duk ma'aikatan wurin jami'an kiwon lafiya na najeriya sun ce akwai wani dan najeriya da ya kamu da cutar wanda kuma ya mutu wanda aka ce sai bayan da ya dawo daga liberia ne ma ya kamu da ita cutar sannan wani ba amurka da shi ma ya kamu da cutar ta ebola a can afirka ana kan hanyar dawowa da shi na amurka domin a yi mashi magani duk da cewa aksarin wanda ebola ta kan kama su mutu ne likitocin amurka sun samu hanyoyi da dama na wanda suke amfani da su wanda zai sa su iya rike su wanda suka kamu da cutar su ci gaba da zama a raye ana ba su magunguna rundunar sojan isra'ila ta ce mai yiwuwa ne mayakan hamas sun cafke ɗaya daga cikin sojojinta sa'o'i kaɗan bayan rugujewar shirin tsagaita wutar da suka shirya za su yi hafsoshin sojan isra'ila da kamfanonin watsa labaran kasar suka ruwaito sun ce an cafke soja ne wajajen karfe tara da rabi na safiyar yau awa ɗaya da rabi bayan da wannan tsagaita wutar ta soma aiki jim kaɗan bayan da isra'ila ta tabbatar da kame sojan ne kuma ta koma ga ruwan bama-bamai a kan wurare daban-daban na zirin gaza inda kuma jami'an falasɗinu suka ce akalla mutane 27 suka rasa rayukansu. su su ma mayakan hamas sun koma ga cilla a kan isra'ila wakilin murya amurka bob scott da ke can gaza ya ce ba wata alama da ke nuna bangarorin biyu na da niyyar daina faɗan kotun tsarin mulki ta ƙasar uganda ta soke dokar nan da ta tanadi ɗaurin rai da rai akan masu luwaɗi da maɗigo a wannan ƙasa yau ne kotun ta ce ta soke dokar ne bayan da ta yi la'akari da yadda aka bi ma aka tsara ta kotun ta ce dokar nan ba ta ma bisa kan ka'ida saboda lokacin da aka amince da ita a can cikin majalisar dokokin uganda din ba ma isassun jimillar yawan wakilan da ake bukata kafin a iya tabbatar da zamanta ko rashin zamanta tun cikin watan fabrairun wannan shekarar dai shugaban uganda yuwari museveni ya rataba hannu a na amincewa da dokar nan dokar da ya sa hannu kuma ta hana karfafa aƙida ta luwaɗi da madugo har mata umarci 'yan ƙasa da duk wanda ya san wanda yake wa'annan ɗabi'u ɗin ya dinga kai sunansa ga hukuma kasashen yammacin turai da kungiyoyin kare hakkin bil'adama da dama sun yi wa uganda ca suka la'ance ta da dokar har ma matakan horaswa amurka ta dauka kan uganda saboda ta kafa wannan doka inda gwamnatin shugaba barack obama ta amurka ta soke wani ruwan wato rawan dajin da na haɗin gwiwa da aka shirya za a yi tsakanin sojan amurka da na uganda kuma amurka ɗin ta tsinke wasu kuɗaɗen tallafi da take baiwa uganda to jama muna baku labaran nan ne daga sashen wasu murya amurka a washington dc yau ma'aikatan bada agaji na kasar taiwan sun ci gaba da kokarin gano mutanen da fashe-fashen gas suka shafa a tsakiyar garin kunshung inda akalla mutane 24 suka halaka wasu 270 kuma suka samu raunuka prime ministan taiwan jin yin ya ce akalla fashe-fashe kamar guda biyar suka girgiza wannan garin mai yawan mutane miliyan biyu da ya ce kuma an tura ɗaruruwan sojoji don su kai agaji kamfanin dillancin labaran tafiya shi ma ya ruwaito shugaban ƙasar mayun jo yana cewa al'amarin na da alaƙa da fashewar butayen man gas na ƙarƙashin ƙasa da ke garin to amma wasu rahotanni na cewa har yanzu ba a tabbatar da ainihin gaskiyar abin da ya janyo fashe-fashen ba to a ƙarshe ƙarshenta ma'aikata masu bincike sun so aiki ga dangada a wurin nan da jirgin saman ƙasar malaysia mai lamba goma sha bakwai ya faɗo kwanakin baya bayan da aka harbo shi a gabashin ƙasar ukraine yanzu ma'aikatan daga ƙasashen netherlands da australia tare da na ƙungiyar tsaro ta ƙasashen turai sun je sun fara bin diddigin tarkacin jirgin da ke warwatsa ko ina inda jirgin ya faɗi suna dai mai da hankali ne wajen kokarin tara sauran sassan jikin wasu daga cikin mutane mai tan da 98 da suka mutu a lokacin da aka harbo jirgin nan zuwa ƙasa a cikin watan jiya suna kuma cikin sun wannan aikin ne kwatsam sai rigima ta barke a garin shaktarsk wanda bai da nisa da inda suke aikin har kashe sojojin ukraine goma a wani sabon faɗin da ya barke tsakanin su sojin ukraine ɗin da mayakan nan masu ra'ayin rasha labaran duniya kenan kuka saurara gwamnatin jihar taraba ta ayyana dokar hana fita biyo bayan rikicin kabilanci da ya sanadiyar asarar rayuka da kadarori ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton yanzu haka dai hukumomin tsaro a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun fa tabbatar da cewa adadin waɗanda aka kashe a rikicin garin ibi da ke kudancin jihar ya karu daga adadin farko da yake tabbatar da karuwan adadin waɗanda aka kashe kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban sp joseph kwaji ya ce fararen hula goma sha biyu ne da kuma sojoji biyu aka kashe yayin rikicin. eh yanzu ibi ya lafa so hotun da ta samu yanzu shine mutum goma sha biyu aka kashe da soja guda biyu ya kama sha hudu kuma mutum goma sha shida suka samu raunuka daban-daban an kuma kona gidaje goma sha biyu da kuma wurin mashaya guda ɗaya ya kama sha uku. To kama a kone kuka kama? Eh da aka kama su ne mutum goma sha hudu. To kama makamai kuma fa? Har yanzu makamai guda biyu na ne. AK47 guda Kawai yanzu ma tuni aka kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a yankin don maido da doka da oda. Honorable Isaka Adamu da ke zama shugaban karamar hukumar Ibin ya ce fa dokar hana fitan ta soma aiki ne nan take. yanzu halin da ake ciki dai kura ya nasa babu wani damuwa ba sai dai dan harbe-harbe da ake ji nan da can wanda jami'an tsaro da suke yawo su ne domin su tabbatar da doka da oda su ne suke wannan harbe harbe Na batun doka hana fitan nan kuma. Eh lallai kuwa doka hana fita tana nan tana yi awa ashirin da hudu. Kamar yadda rahotanni suka tabbatar rikicin ya faro ne lokacin da wasu mahara na wata kabilar yankin suka fara kai hari yayin da su koyan bangaren Hausa Fulani su ma suka ɗau makamai don mai da martani lamarin da ya ja asarar rayuka da kuma kone-konen. Suna John zan da yake gaskiya abin da ya faru shine kwana uku na kowane lokaci a wasa wannan suna ta harbi suna ta harbi ba da lulli ba komai ba da faru kawai suka tashi kawai su su faru ma mutane mu kawai wannan ba mai ce su ba sai aka kawo wani su fulani daga harin nasarawa da wani sura daga baki da yanzu haka har yanzu na ke maka magana na suna ta harbi kana magana da shugaban matasa ne ciyaman na matasa na hausa fulani na ibi local government alhaji abdulrashid usman ajiya wanda suka kawo hari ana zaune sai jikunawa suka ɗauki bindiga daga bakin stadium ne suka buga ba san me dalili ba to yanzu da wannan abu ya faru a matsayin ku ne shugabannin matasa me kuke yi yanzu yanzu magana da nake gaya maka abin da muke yi magana da nake gaya maka muna mota muna zagaya kowa ya kwana hankalin shi fitina babu kyau babu addinin da ya ce mutum je ne fitina babu wannan addinin sai son zuciya kuma duk wanda bai da masu da wanda bai da komai ne kuma sun zo sun yi kunkuri an je har rikici ya tsoro an yi asarar rayuka gaskiyar magana da na dukiya. Cikin kwanakin nan da yankin Ibi da Mawo da ke kudancin jihar Taraba na ta fama da tashe-tashen hankula da sautari kan koma faɗan kabilanci da na addini wanda haka ma ya sa wasu mazauna yankin yin gudun hijira. Ibrahim Abdullah Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. haka yake masu sana'a shigo da motocin da aka fi sani da tukumbo sun koka dangane da ƙara kuɗin harajin shigo da su a najeriya wakilinmu mustapha nasir batsari yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana A Najeriya, 'yan kasuwa da ke shigo da motocin takumbo sun koka game da ƙarin kuɗin harajin shigowa da motocin daga ƙasashen waje. 'Yan kasuwar dai sun ce ƙarin kuɗaɗen harajin mataki ne na durkusar da masu wannan sana'ar shigo da motocin takumban kimanin mutane miliyan ɗaya ne dai aka kiyasta za su rasa abin yi a sakamakon wannan mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka. Alhaji Suleiman Ibrahim Kato shine babban sakataren ƙungiyar masu sana'ar shigo da motocin takumbon a nan jihar Niger ya yi ƙarin haske akan irin halin da suka shiga. Da mu da jama'a wanda suke saya motoci gaskiya za a shiga wani hali musamman ita federal government ta ce za ta kera mota made in nigeria kuma motocin babu su a kasa kuma an je an kare kusan kashi saba'in akan abun da muke biya a yanzu mafi kankantan mota ita kamar golf 1 da muke cewa golf 1 wanda muke sayarwa yanzu dubu dari eh, shida to idan aka yi wannan kare za ta tashi zuwa kamar miliyan ɗaya to kaga kuma talaka talakan najeriya kan gaskiya zai shiga wani hali to ita gwamnati kun yi zama da ita akan wannan matsala eh mun yi zama da gwamnati a wannan akan wannan matsala mun kuma nuna masu cewa wannan abun ba zai yiwu ba a yanzu saboda na farko da su za su fara ba su nemi shawara daga wurin mu ba wanda za mu ba su shawarwari yadda za a yi a samu saukin wannan abun na biyu ba su nuna mana bayan an fara wannan implementing wannan policy ina ne za su samu mu da muke masu kasuwancin wannan motocin wani matsayi ne za su samu cikin wannan policy din ba su nuna mana wannan ba na uku babu motocin ma a kasa to gwamnatin najeriya dai ta ce ta yi ƙarin ne domin ba da dama ga kamfanonin hada motoci a nan cikin gida hukumar kwastam dai ita ce ke kula da alhakin karbar waɗannan kudaden haraji daga masu sana'ar shigo da motocin takumban mai tama isyaku kura kwantrolan hukumar ne mai kula da jihohin niger kogi da kuma jihar kwara gwamnati ta yi karin nan na shigo a kan harajin motoci da suke shigowa don a ba kamfanonin hada motoci da kuma yin su a nan cikin gida wato kamar karfin gwiwa a ga cewa mutanen ƙasa maimakon su kullum muna dogaro da waɗannan motocin ake shigo da su mu fara amfani da waɗanda ke haɗawa a gida don tattalin arziki mai ƙara bunƙasa kuma jama'a su kara samun wato motoci kwarara wanda za su jure hanyoyinmu da shauransu kuma game da na gaya maka watanni biyu da aka fara aiki da wannan abin manga ah, ƙarin harajinmu ya tashi ah, nesa ba kusa ba Masana tattalin arziki dai na ganin kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta mayar da hankali wajen samar da wutar lantarki mai inganci domin ƙara wa kamfanonin ƙera motocin ƙwarin gwiwar da za su samar da motoci wadatattu ga 'yan ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. To bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda majalisar ministocin ƙasa ta sauke Malam Kasim Muktar daga mukamin sa na jagorancin majalisar da'irar maraɗi tare da kuma mai gurbin shi. To ga Shu'aibu Mani da ƙarin bayani. tamkar dai a ce ta rigaya ta kare tare majalisar ministoci na kasa ya tsige malam kasu makatar jagoran majalisar da'ira ta birnin mara daga makaman shi ranar ɗaya ga watan julin da ya gabata da kawo yanzu gwamnatin bata ce ofan ba dangance da tuhume-tuhume ko kuma zargin da ta yi makasin makatar da har ma ta kai mai gurbin shi da malin bakar bako mataimaki na ɗaya a lokacin nasa da zai kwashe tsawon kwanaki arba'in da biyar na wucin gadi a juju ko kuma Sise wanda ya saka ido lokacin naɗin sabon shugaban sadara Malam Bakar Bako Malam Kitari ya bayyana mana yadda abin yake. Don da an kai meri an ka ce za a election ba a ce za a yi mayar guda shida ɗaya ba. Don akwai mutuwa, akwai rishin lahiya, akwai mayar shi na iya tabar gaza a ɗebe shi da cika aikin shi. Don bisa wannan dole inda an kai meri ana yin adjuwan ana iya vice mayor ana iya mataimakin shi. Don waɗannan abubuwa sun faru ko mutuwa ko rishin lahiya ko mer central ya bada aikin shi ya hitar cika aikin shi don ku dole ne a ɗauko tun da doka ta tsara tun da an kai zaɓe tun da an kai meri ana ɗaukan mer kuma a ce mai ga mataimakan shi mataimakan shi bisa aiki ga inda suka tsayawa shi kuma mer central ga nashi aiki bisa ga abin da ya kamata don mataimakan shi akwai ayyukan da ba su iya yi na na kusa gare shi le premier premier shi da hawa wurin shi in kama balaguro ne ko wani abun in kuma ah, mutuwa ce ko aikin yin kwata-kwata ya bar shi wannan dole premier bismillah aka dokuwa le premier shi zai hawa wurin shi in ya hawa wurin shi don ka aikin da wancan zashi shi ne zashi amma amma ba sai ai ana zaɓe da baya ana zaɓe ce nan nan zuwa kwana arba'in da biyar hakan ga ya kamata ai in an yi zaɓe wanda an ka ɗauko wanga ne da an ka sa premier vice mayor ne ko wani ne za a zaɓa dan tule ka cikin kwansaye za a zaɓe an yi zaɓe shi ce nan wanda an ka ɗauka. sai dai ga waya na ringi ko kuma ƙara dan dalilin da sa aka tsige kasu makutar ɗin to amma ya kasa ɗauka kawo yanzu da nake haɗa wannan rahoto babu abin da ya kira ni balantana ya ce mun ofan. sai dai abin mamaki kan babban ma'aikatar da'ira ya zowa waɗansu manyan titunan gari jami'an tsaro ne ko ina domin kawo rigakai sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar ta al'amuranmu ka isan mu na tun sarauta ka To madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 11 da minti sha 18 yanzu kuma ga Bello Habib ci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya Yayin da ake wa watan azumi ban kwana kuma ake yi wa karamar sallah maraba malamai sun yi karin haske akan abubuwan da musulmi ya kamata su yi a addinance Jama'a masu mu assalamu alaikum. To azumin shekara ta dubu da sha 2014 ya yi gaba inda ake sa ran fara bukukuwan karamar sallah a ƙarshen wannan mako. Yau Malam Mahmud Abubakar Sulama Sokoto ya zo mana da karin haske akan yadda musulmi zai gudanar da bikin sallah. Shine ma ya fara da cewa. assalamu alaikum gaskiya abin da yake da muhimmanci ga musulmi su kula da shi shine watan ramadana kamar sauran watanni suna karewa ne da zaran an ka ga jinjirin watan da ke bi musu don haka da an ga jinjirin watan shawwal to shi kenan ramadana ya kare to akwai abin da ake so musulmi ya kula da shi lokacin da ya ji sanarwar ganin wata na shawwal shine tun daga wannan lokacin ya sani cewa an shar'anta mishi fitar da zakafi da kai tana ƙara zama wajibi ne da zaran alfijiri ya keto na ranar idi idan alfijiri ya keto to kenan ta zama wajibi sannan dole ne musulmi ya iyakai ne wajen ganin ya fitar da ita kamun ya tafi idi domin tafiya ta idi bai fitar da ita ba zai mai da ita sadaka daga cikin sadakoki wannan ya kasa ladar da aggare ta da ya fitar da ita kamun zuwa idi kamar da abdullahi ibn abbas ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin shar'antuwarta da zamanta wajiba kamun a fita idi idan aka fita idi aka dawo idi to shi shikenan ta koma sadaka daga cikin sadakoki duk gari abincin da suke ci shi ne abin da an ka shar'anta musu fitar da zakka kono a kai don haka irin sokoto da sauran biranen da suke galibin abincin su shinkafa bai halatta ga wani ya je wajen fitar da zakka da kai ya je ya fitar da gero ko dawa haka allahumma sai dai irin talakan da gaba ɗaya tsawon shekara ta nan su ya samu yana ci daidai da shari'a saboda duk malamanmu na addini sun tabbatar da cewa ana fitar da wannan abincin na fidda kai ne ga mahi yawan abincin mutanen gari sannan musulmi ana son ya yi iyakai ne wajen ganin cewa ra'idi ɗin nan ya ɗan sabunta tuhahi inda hali in babu kuma wa'inda yake da su ya ga ya tsabtace su to menene zuwa sallar idi sallar idin azumi an fi son kamun a fita musulmi ya dan samu wani abu ya ci abin da soyuwa da an samu shine dan ci da binnai kuma idan zai ci su ya ci su akan wuturi ma'ana ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai sannan idan zai fita ana son ya fita yana mai kabbar bari a takaicinsu shine fara da kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd ya ci gaba da wannan kabbarbarin babu laihi idan ya dade yana kabbarbari a hanyar shi ya sake sabunta da wasu azkaru waɗanda suka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan irin istighfari irin su subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim amma dai ana son lalle bakin musulmi ya lizimci waɗannan kabbarbarin har zuwa ya kai fakon idi idan ya zo idi ya isa ba a shar'anta cewa sai ya yi nafila ba a'a ya zauna ya ci gaba da waɗannan azkaru ɗin ya saurari hudu ba sannan ya yi iyakai ne wajen ganin cewa ya amfana da abin da malamai suke furtawa na wa'annan hudubobin saboda cikinsu akwai wani nau'i na gargadi ga abubuwan da kai tsaye musulmi zai amfana da su Madalla. Da aka tambayi Malam Mahmud akan irin abubuwan da za a iya yi bayan dawowa daga salar Idi. Cewa ya yi Ga dawowa Idi ɗaya ana so mutum ya iya kai ne wajen canza hanya wadda ya tahi ya zanga dawowa ya canza ta. sannan ana son musulmi su kula musamman mu yanzu akwai abubuwan da suke ta shigowa wayanda ana haɗa su da idi wayanda sun ci karo da tarbiyya ta musulunci irin yawace yawacin sallah da yara ka yi mata cikin tsiraici an ba yara dama su irin 'yan wasannin su waɗanda ba su ci karo tarbiyya ta addini ba kama wada ana son mu ma manya mu rinka ziyarta 'yan uwa har ma mu rinka iba yaran mu muna taya da su ziyarta 'yan uwan mu cikin gari da ƙauyuka sannan muna wa juna barka tare da addu'o'in Allah ya maimaita muna wannan duk yana cikin abin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kasance suna haɗuwa da junansu suna ce mu junansu kullu amin wa antum bi khair suna cewa duk kowace shekara muna fata Allah ya sake haɗa muna cikin alkhairi in al'umma tana cikin wani nau'i na damuwa ko matsaci a rayuwa kuma a rinka wa juna addu'a ce Allah subhanahu wataala ya tare da yayi abin da al'umma take ciki. To malam mu'amala fa da juna tsakanin al'umma. Ranar Idi din musulunci ya umurce mu cewa mu faranta ma juna rayuwa. to wannan kuma lalle ko shaku babu ya shiga ciki ne taimakawa da ake wa juna da wannan yana cikin abin da yake sadaka ce mai kyau kuma tana da cikakkiyar lada sannan ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana farin ciki idan ga an faranta ma bawa ne rai ma'ana Allah yana yabawa ga wanda ya faranta ma ɗaya daga cikin bayansa mabukata rayuwa don haka gaskiya akwai kwadaitarwa na an kai a ga cewa an wa juna taimakekeniya tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka wannan yana cikin taimakekeniya akan abin da tabbatar da juna ne akan wannan farin cikin da ake son a farantu da shi sannan akwai faɗakarwa cewa ranar idi ba a ta ziyartar makabarti ne ba kuma da wasu suke yi a'a abinda ake so ranar idi din a dan shagaltu da abubuwa waɗanda suke na faranta rayuwa waɗanda shari'a ta ba da dama don abin da yake na bakin ciki ne ba wai tsoron Allah ba ne ko nuna iya addini ko riko da shi a ce mutum ya rinka zaburowa da wannan abin ko bijiro da shi cikin al'umma irin shi ziyartar makabarta din don haka yana da kyau mu kula da wa'annan Allah ya ba mu ikon kiyayewa To jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani makon insha Allahu za mu da muku da wani sabon shirin yanzu a don sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Bello Habib Galadinci ke cewa salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya To madalla a gaida Malam Bello kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma sai ra'ayi da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakon farko naka ne shafi idris kofar fada balangu a jihar jigawa inda ka ce allah ya sa gidauniyar neman taimako da gwamnatin najeriya ta kaddamar domin tallafa waɗanda hare-haren boko haram ya shafa allah ya sa taimakon ya kai ga waɗanda abin ya shafa da ƙarshe in kake roƙon allah ya kawo mana ƙarshen hare-hare a arewacin najeriya sai kuma wata fito daga atiku ɗan ya ba barbarijo daga akra kasar Ghana kace gidan yadda shugaba juntan ya kafa domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa ya yi daidai da fatan waɗanda aka yi domin su za su gani a ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina kira ga gwamnatin Najeriya da ma hukumar bada agajin gaggawa da su yi wa Allah su agazawa al'ummar garin Dambuwa waɗanda ke fama da cutar amai da gudawa. da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke garin biyu a jihar borno da magunguna da abinci da kuma tsabtaccen ruwan sha daga ƙarshe nake roƙon allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a jihar borno da ma najeriya baki ɗaya mu sai kuma wacce ta fito daga malam ango malamin makaranta da sani mai langilangi ya wuri inda suka ce Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar amai da gudawa a Dambuwa a jihar Borno. Ya kamata gwamnatin jiya ta ɗauki matakin gaggawa don kula da waɗanda ba su kamu da wannan cuta ba. sai kuma ta fito daga safiyani gumel zangon daura inda ka ce assalamu alaikum voa kirana yana ga 'yan majalisun najeriya ne ya kamata ku tsawata wa shugaba jonathan ya kawo karshen tashin bama-bamai a najeriya da ƙarshe kuma sai wacce muka samu daga ukashi abdulsalamu koko jihar kebin najeriya inda shi kuma abin da ce cewa ya allah ka bamu zaman lafiya mai dorewa a arewacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya. To madalla kafin mu karkare baki daya ga tashin muhimman kanin labarai. to kasashen na mu na afirka da ke fama da cutar ebola da kuma hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya yanzu haka suna birnin konakari na kasar gini suna kammala wani shiri da zai ci kuɗi kamar dala miliyan ɗari na yakar ita wannan cuta ɗin da kuma hana ta ta wanzu ana wannan taro ne tsakanin shugabannin ta gina din da liberia da saliyo da kuma shugabar hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato dr margaret chan a kan shi wannan shirin da har ila zai taimaka makwautan kasashe su shirya hana bazuwar cutar zuwa ga su sannan a can najeriya an ce yau an rufe wani wurin ajiye gawaki na jama'a da ke jihar anambra a kudancin kasar kuma an keɓanci dukkan ma'aikatan da ke wurin jiya a najeriya wani ya mutu wani ɗan najeriya ne da ya kamu da cutar ya mutu an ce kuma bai kama da ita ba sai bayan da ya dawo daga liberia sannan wani ba amurki da shi ma ya kamu da cutar daga can afirka yana kan ya dawa nan amurka domin a kula da shi isra'ila ta ce mai yiwa ne mayakan hamas sun cafke mata ɗaya daga cikin sojojinta ta shawuyi kaɗan bayan rugujewar wani shirin tsagaita wutar da suka shirya da za su yi To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar yadda muka saba yau dai rana ce ta kofa buɗe wanda muke ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau justin alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.